Masoyiyata ba mai raba mu sai mutuwa, ida muke alkawari da gaskiya mu zauna da juna. Ka san yanzu kusan ƙarasawa makaranta. ko ba kana son wani malamin ya hanzo yin kuma sannan ya mun bulala ba <laughs> ni na isa ga famun asiri ni ba zan so a daki gimbiya ba yanzu dai ka mutu wani abu ina zuwa ga wannan in an tashi bugar kyasi wani abu ke cikin ji a'a ka san babu kullum sai ya bani naira hamsin saboda in sai abu an tashi break Khadija Mhm. shi masoyi yana jin daɗi matuƙa idan yawa masoyi su kyauta ka amsa wannan kyauta ne fa na miki in baki amsa ba gaba ɗaya ba ban ji daɗi ba to kenan na gode sosai ah, to me sa kake kallo na kuma ya ba zan kalle ki ba Khadija na matsa na mallake ki burina da ya wuce in gan na kasance tare da ke wallahi talla Khadija da za a ce soyayya ki a cikin zuciyata aje ta Allah ta mu wajen nan kaɗan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 ya za a yi ki zan matata damuna ko da da rani ba zan kawo ba a kan ‘yar gata ba wanda zai zaga ni ya can barki ya zama hauta auta cikin su mata da gaskiya mu zauna da juna kullum ina tunani ya za a ki zan mata alhaji kaga dai fili daga can zuwa nan 88 ne amma haka ɗin shi 50 ne daidai eh ba matsala ai ka san dama yawanci za ga bai gama kaiwa ba amma yanzu duka ana ɗauka kawai a matsayin 50 eh, by 100 gaskiya ne ba problem alhaji dai wannan da yaba naka ka yarda da shi har yanzu so abin da nake so da kai abin da nake so da kai ka wani zo ka wani rabu da shi da Allah abin da nake so da kai eh, eh, ka sai da mun da gidaje da yawa gaskiya filaye da yawa ah. saboda haka akwai aminta tsakanina da kai na amince da duk yawanci abubuwan da kake kawo gaskiya ne alhaji ka gaya man wannan filin nawa ne gaskiyar magana to alhaji tsakanina da kai ne ba ɓoye-ɓoye tunda wannan business ba mu muka fara ba wannan fili a kowanne suka yi suka taya shi miliyan biyu da dubu ɗari uku ba a sai da su ba kai na ruwan kawai rabu da shi waje ina jin ka an taya shi miliyan biyu da dubu ɗari uku ba mu sai da ba mm. to amma alhaji sai yadda ka ce ya matsala na siya 2.5 na siya to alhamdulillah na siya 2.5 yanzu kuna son transfer ne ko kuna son cash ne a alhaji mun fi son transfer gaskiya ok to ba mu da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 magana ya a akan 2.5 din nan eh. zan ɗora maka naka na musamman alhaji ai kan ka damu <laughs> yanzu mu je ka kai ni gidansu kwarai kuwa kawo kuma alhaji idan ka samu wannan yarinya na tabbatar da cewa ka yi dacen mata Allah yarinya ce ne tsatsiya iyayenta tun da suka taso a nan tun da ta taso a nan ni ban taba jin an kawo matsala akan iyayenta ba. da motar nan kai, ka da ta da. baba a yarinya inda baban nan ba ba baba ne wurin kinan za ki ji bayani daga bakin shi Khadija na ya baba ta ku lafiya ne ga Allah in kin shiga sai ki ce mata haske billahi yana gaishe da ita to za ta zo masha Allah ai wannan kai ka dawo nan ka tsaya na ce <laughs> ka tsaya a nan na sani kina ji ko Khadija eh wannan am kin ga wannan eh. sunan shi Alhaji Musa dan kin ga anan layin ina ga gidajen shi ina tunanin za su fi goma ma amma ba su kai ba sosai kuwa to magana gaskiya dai kin dawo makaranta ya ganki kuma ya nuna yana son ki kuma magana ce mai aibi a kan shi saboda san ma da yake miki da aure <laughs> ai wannan ya isa haife ni eh kai ka dawo nan gurin ka lokaci daya bai mai sa ka jin magana na ne <laughs> yana ka ne zo ka tsaya mun a gurin alhaji wannan kuri na taɓin hankali a rabu da rabu da shi ai da shauƙi ne na <laughs> eh wallahi ke na'am aka ki ta yanke saka kina ina ake cewa yarinya ta gani ta a wasu an babanta to dan haka kin mance da wai ya haife ki ko kuma zai haife ki soyayya ba haka bane to wanda annabi annabi shi yadda ya aura ba ta haife ba ta gine shi ba to mi koyi da annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaki ci wai ya haife ki to ni da kake gani wannan da kaɗan na girme ta to kin ji fa da kaɗan kuma da kaɗan yake nufi ya girme ki da kaɗan da kuɗi ki shekara mu ɗaya eh, shekara mu ɗari haka yayi ma yayi da Allah sha biyu ko mm. kina ji wallahi baya wata a Najeriya baya wata shine caji shine cana shine dubai ko ina da kika je na? duk kasashe na da shiya shiya shi da yake aiki da shi da haka ki so shi ki bar arziki kin ga gidan nan A rantse miki da Allah canza ma babu ki gida ki fa shi aka ci ko abu ya zo siya aka ce mai kaza ne bi ta yi da haka ya rage shawara ya rage gare ki ni dai alaji na kawo ka kamar yadda na cika alƙawari amma dan Allah alaji ƙarin nan da kace zaka ka ba eh a'a shi kada ka manta da tsakan shi shi ka ban kashi a hannu ba matsala kar ka damu to eh, eh. Khadija da Allah yankin ki gaishe min da babar ki din za ta zo sai mun haɗu ba matsala na gode fa ina office ai ka samu lada wato malama Khadija na'am lokacin da kika zo kika wuce mu a can muna cinikin wani fili shauƙi shauƙin soyayya take kawai ya kama ni to alhaji sai na ga kawai kamar ni da ke irin sa'a da sa'a nan saboda haka ni yanzu ina miki alkawari duk abin da kike bukata a rayuwar nan duk abin da kike bukata a rayuwar wannan bayanin da yake miki kaɗan yake rage miki daga cikin irin abubuwan da zan iya miki sai yana duka da kin mai ka koma can gurin ka tsaya ka koma ka tsaya na ki damu da shi yana dan taba hankali amma amana ne shi a hannuna shi yasa saboda haka ki kwantar da hankalinki ki ci arziki a wurin da arziki yake arziki ke neman ki ba ki da matsala da ni kwata kwata ba ki da matsala amma yanzu abin da za mu yi ba sai na cika ki da bayani ba eh, kai eh, dan tala buɗe motar nan ka ɗauko min kuɗin nan ba ɗauki za mu kai ba ɗauko min su duka ka ba ta kaiwa ne ka ɗauko min na ce na ka ne konawa ai haka soyayya take kamar jini idan aka haɗa lokaci guda kawai sai kiga yawwa ma can ka tsaya to ka koma can ka tsaya ina mun kawai dubu ɗari biyu da hamsin ne idan kika je ki tanka mamanki a hannu abin da kike bukata a maki a'a lantina gode a ke kungo ba a da hannun kyauta ya bayar yarinya ba na zara ke magana magana na gode magana ya ɗari na zuwa idan kika je ki ce alhaji